Kawo yanzu dai mutane goma sha bakwai ne rundunar 'yan sandan jihar Kwara ta tabbatar da mutuwarsu a mummunan harin bankin da wasu 'yan bindiga suka kai a garin Ofa da ke cikin jihar ta Kwara. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kwaran Lawal Ado ya ci tara daga cikin mutanen da aka kashe 'yan sanda ne sannan kuma takwas fararen hula kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. division eh, eh, sauran kuma akwai marasa lafiya da suka dan jini ciwo amma saboda suna asibitoci daban-daban mm. gaskiya ba mu tabbatar da ko su wane ne ba har yanzu eh, shi ne abin da ya faru mm. kuma har sun yi atakin bankuna biyar ne da police station kuma sun tafi mana da wasu yan bindigogi haka na wa'yan sanda da suke gaji a gurin da sauransu kamar dukiya ba kamar yawan yawan kuɗi

suna kana ga wanda suka aikin nan baki ne suka zo nan kwaran ko ko eh muna kyautar matsan ba baki ne saboda da za su fita ma su ofin su suka fi suka ko saboda haka muna kyautar baki ne amma in ka Allah na ganin za mu same su akwai alamar nasara fara cikin aikin da muka fara Allah ya sa kuma barayi ne ba yan ta'adda bane haka ni ina ganin ina kyautar barayi ya ba Robert eh ka san ne zai tabbatar ne ko yan ta'addan ne amma ne mu a yanzu Hukumomin jihar ta kwara dai na neman haɗin kan jama'a musamman wajen bayyana bayanai da za su taimaka wajen kai ga kamo waɗanda suka tafka wannan ta'asa yayin da gwamnatin jihar kwaran ta saka ladar naira miliyan biyar ga duk wanda ya bayar da bayanan da za su taimaka wajen cafku waɗannan mahara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gargaɗe mai gina ramin mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ramin mugunta. Gargaɗe mai gina ramin mugunta. Ku gargaɗe mai gina ramin mugunta. Ku gargaɗe mai gina watakila fa kai ka faɗa gargaɗe mai gina da mugunta. mai da mugunta. Gargaɗe mai gina da